daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا Ula! farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya Niger, jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim a sauraro kun kawo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mushaba adamai tare da ku a wannan fotowar ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dumi su muna kuma dauke da shahin bayan labaru daga dan kuma za mu kawo muku shirin nan na kokun san sai shiri na musamman dangane da watan ramadan mai alfarma muna kuma ɗauke da shirin na lafiya sai da kula da fatan za ku kusanci tare da mu daga farkon shirin har sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin juhar musulunci taron ya ce kasar tana fuskantar makiya kafirai da kuma munafukai masar za ta bayyana shirin sake gina gaza ba tare da an kori mazaunanta ba lavrov na rasha ya yi watsi da batun aikewa da dakarun zaman lafiya a ƙasar ukraine to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin duniya jagoran junju halin musulunci na iran ya ce ƙasa tana fuskantar maƙiya na waje kafirai da kuma munafukai jagoran junju juhal musulunci na iran ayatollah uzma sai da aliyu khamenei ya bayyana cewa al'ummar iran tana fuskantar maƙiya abokan gaba kafirai da munafukai amma ƙasar ba ta da matsala da sauran al'umman duniya har ila yau jagoran ya ce alkur'ani mai girma yana kunshe da hanyoyin da ya kamata a yi mu'amala da dukkan waɗannan maƙiyan da kuma lokacin da ya kamata a yi magana da su ko kuma lokacin da ya kamata a dare musu takobi dukkanin waɗannan bayanan suna cikin alkur'ani mai girma ayatollah al'uzma sai da aliyu hamna'i wanda ya gabatar da jawabi a wurin taron karatun alkur'ani mai girma a jiya lahadi dare ya yi ishara da cutukan ruhi da suka addabi bil'adama a wannan zamanin da suka hada da hassada rowa mummunan zato ganda da san kai da kuma fifita manufofin ƙashin kai a kan al'umma tare da bayyana cewa a cikin alkur'ani mai girma da akwai magungunan dukkanin waɗannan cutukan jagoran juyin musulunci na iran ya kuma ce a bisa mahanga ta musulunci abu na biyu mai muhimmanci bayan tauhidi da ilimi da kyautata alaƙa da allah shine shimfiɗa adalci a cikin al'ummar musulmi fitaccen ɗan siyasar ƙasar labanan wali jumblad ya ce 'yan sahiyoniya suna son tarwatsa ƙasar siriya fitaccen ɗan siyasar ƙasar ta labanan wali jumblad ya bayyana cewa 'yan sahiyoniya suna son yin amfani da wasu ƙungiyoyi ne da suke a Siriya domin tarwatsa haɗin kan wannan ƙasa. Jumbalat wanda shine tsohon shugaban jam'iyyar nan ta a takaddimul ishtiraki ya ce zai ziyarci ƙasar Syria domin ganawa da mahukuntanta a kan hatsarin da ke tattare da tsoma bakin Isra'ila a cikin harkokin wannan yanki musamman ma dai abin da yake faruwa a kudancin Siriya. ɗan siyasar na ƙasar labanan wanda ya yi taron manema labaru a jiya lahadi ya yi gargaɗi a kan yanayin da ake ciki a yankin jabal durus da tsoma bakin haramtaccen ƙasar isra'ila domin haddasa rashin tsaro a cikin wannan yanki hakanan kuma ya yi tuni da yabo a kan tarihin gwagwarmayar indurus da yadda suka tabbatar da zaman lafiya a matsayin wato hanyar kyautata alaƙa tsakanin al'ummu da kuma zaman lafiya tsakanin ƙasar Siriya da kasanta ta dunkulalliyar ƙasa ƙarƙashin shugabancin sultan basha atrash yana mai ƙa da cewa Andrews ba za su taɓa miƙa kai ga manufofin benjamin netanyahu ba har ila yau wato wali jumblad ya yi ishara da yadda mafarkin 'yan sahiyoniya yake na faɗaɗa ikonsu a ko'ina ba tare da iyaka ba dangane da kudancin labanan kuwa rijin bulan ya ce abin da yake faruwa mamaya ce yana mai ƙada cewa zai ci gaba da adawa da duk wani sulhu da isra'ila matuƙar ba a kai ga wa falasɗinawa ƙasarsu mai cin gashin kanta ba To kuna tare da radio Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da ke kawo muku waɗannan labaran kai tsaye daga nan birnin Tehran. Ƙasar Masar ta ce ba za ta wato ta ce za ta bayyana shirinta na sake gina Gaza a yayin taron Laraba ba tare da sai an kori 'yan Gaza ba. Babban jami'in diflomasiyyar ƙasar Masar ya sanar da cewa shirin da ƙasar tasa take da shi na sake gina Gaza abu ne mai yiwa aikace. kuma za a aiwatar da shi ne ba tare da an kori mutanen gaza ba badar abdulatsi ya bayyana haka ne dai a yayin ganawa da firaministan gwamnatin kwarekwarar palestino gabanin yin taron kasashen larabawa a birnin alkahira ministan harkokin wajen kasar ta masar ya ce hanya ɗaya tilo ta kawo ƙarshen yawan faɗace-faɗace shine baiwa falasɗinawa fatan da suka daɗe suna da shi wanda shine kafa gwamnatin Falasɗinu mai 'yanci hakanan kuma ya ce shirin da masa ɗin take da shi na sake gina gaza mai yiwa ne aikace kuma cikin wani matsakaicin zango na lokaci bai kuma buƙatar a ce sai an kori mutane sun bar ƙasarsu wannan shirin na masar dai ya zo ne bayan da shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce za a kori falasɗinawa su miliyan biyu daga gaza saboda sake gina ta da kuma yin wasu manyan gine-gine na kasuwanci kalaman shugaban ƙasar na amurka dai ya fusata mutane da dama a duniya inda ya fuskanci mayar da martani daga falasɗinawa ƙasashen larabawa da kuma wasu ƙasashen turai a nashi gefen firaministan falasɗin mahamudu mustapha ya bayyana fatansa na samun cikakken goyon bayan dukkanin kasashen larabawa domin aiwatar da shirin na ƙasar masar ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya yi watsi da batun aikewa da dakarun zaman lafiya a ƙasar ukraine ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sergei lavrov ya yi watsi da batun aikewa da dakarun zaman lafiya zuwa ƙasar ukraine kamar yadda ƙasashen turai suke tattauna wannan batun ministan na ƙasar rasha ya bayyana cewa gwamnatin amurka tana son a kawo ƙashen yaƙi da shimfiɗa zaman lafiya amma kuma ƙasashen turai suna son a ci gaba da wannan yaƙi sergei lavrov ya kuma ce tunanin aikewa da dakarun zaman lafiya zuwa ukraine wauta ce lavrov ya bayyana shugaban kasar ukraine wato zelensky da cewa dan nazi ne wanda ya ha'inci al'ummarsa to ma sauraro ƙarshen labarin duniyar kenan thank you ma sauraro ban da aka gama jin labaran duniya sai kuma a sake gyara zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka da sharhin bayan labaru shirin nan na kun san shiri na musamman a kan ramadan mai alfarma da kuma shirin zaman lafiya a yi sauraro lafiya kuma da shi muke ban kwana da ku. To sharhin namu a yau zai yi dubi game da taron kasashen larabawa da zai gudana a ranar 4 ga watan nan domin duba halin da ake ciki a Gaza da kuma shawarar da shugaban Donald Trump na Amurka ya bayar na kwace zirin da ma tilastawa Falastinawa kaura zuwa kasashen Masar da kuma Jordan. ministan harkokin wajen kasar masar badir abdullati ya ce shirin sake gina gaza wanda ya baiwa falasinawa 'yancin ci gaba da zama a kasar su za a gabatar da shi a taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a wannan mako abdullati a wani taron manema labarai a ranar lahadin nan ya jaddada cewa shirin sake gina gaza ba zai kasance na masar ne kawai ba ko kuma na larabawa amma zai nemi goyon bayan kasa da kasa don tabbatar da aiwatar da shi cikin nasara abdullati ya ce za mu yi tattaunawa mai zurfi tare da manyan ƙasashe masu ba da taimako da zarar an amince da shirin a taron kasashen larabawa mai zuwa abdullati ya ce bayan taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a ranar hudu ga watan maris din nan za a yi taron ministocin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic cikin gaggawa inda ministocin harkokin wajen ƙasashen wajen na ƙungiyar za su matsa kaimi wajen gabatar da sakamakon taron a duniya abdullati ya ƙara da cewa cewa za mu tabbatar da cewa an gudanar da sakamakon taron kasashen larabawan ga duniya yadda ya kamata taron da yana da nasaba ne da shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da ma tilastawa palestinawa barin zirin su koma kasashen masar da kuma jordan trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar white house a farkon watan fabrairu tare da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya ziyarci amurka bayan hakan kuma ministan tsaron isra'ila israel gertz ya umarci sojojin gwamnatin kasar da su shirya wani shiri da zai tilasta ficewar falastinawa daga zirin na gaza kasashen masar da kuma jordan duk sun yi watsi da shawarar trump na cewa su karbi falastinawan gaza ko baya ga hakan shirin na trump ya janyo suka da kasashen duniya kama daga falastinawa shugabannin yammacin asiya da gwamnatoci da dama na duniya wakilin amurka na musamman a yammacin asiya steve wickoff ya faɗa a ranar 25 ga watan fabrairu cewa nan ba da cewa ba za a gudanar da wani taro tare da masu samar da gidaje da masu tsare-tsare daga yankin don tattauna shirin da ya janyo cece-kuce kan Gaza. Falastinawa sun yitar da shirin a matsayin ayyana yaƙi ƙasashen larabawa da suka yi gaggawar kin amincewa da shirin na Trump na Amurka na karɓe ikon Gaza. tare da sake tsuguna da falastinawa suna ta kokarin ganin sun amince da wani mataki na diplomasiya don tunkarar manufar a wani bangare na jawabin nasa abdullati ya jaddada mahimmancin aiwatar da yarjejen tsagaita buɗe wuta da aka rattaba wa hannu a watan janairu cikin aminci yana mai jaddada kudurin na aiwatar da shi yadda ya kamata an kammala kashi na farko cikin nasara kuma a yanzu dole ne mu matsa zuwa tattaunawa kan kashi na biyu wanda shine mabudin don dorewar tsagaita wutar in shi a zahiri zai yi wahala amma tare da fatan alheri da ƙudurin siyasa ana iya cimma hakan isra'ila ta amince da sharuɗan hamas karkashin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gaza wadda aka fara a ranar 19 ga watan janairu gwamnatin tel aviv ta gaza cimma manufofinta duk da kashe falastinawa akalla 48,348 galibi mata da ƙananan yara a gaza ƙungiyar hamas ta da cewa a shirye take ta ba da haɗin kai ga duk wani yunkuri na dakile yunkurin raba falastinawa da sake gina yankin zirin gaza matukar dai hakkin falastinawan sun ci gaba da kasancewa tana mai kira ga taron ƙasashen larabawa da ke tafi da ya ci gaba da kin amincewa da irin waɗannan tsare-tsare a shirye muke mu ba da haɗin kai ga duk wani shiri da ke da nufin daƙile gudun hijirar mutanenmu daga gaza da kuma sake gina tudun mun tsira ba tare da tauye hakkin falastinawa ba musamman 'yancin mutanenmu na yin tur da mamayar in shi muhammad darush shugaban majalisar hamas a cikin wani sako da aka gabatarwa taron da ke tafe a birnin alkahira na kasar masar a mako mai zuwa darush ya ce hamas ta ƙudiri aniyar kammala sauran matakan da suka rage na ma'ana yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wanda zai kai ga cimma tsagaita buɗe wuta na dandandan da janyewar sojin mamaya na isra'ila daga gaza da sake gina shi ya tabbatar da cewa makomar gaza bayan yakin dole ne gaba ɗaya ta zama ta palestinawa bisa amincewar ƙasa da ƙasa da kuma goyon bayan abokan larabawa a cewar darwish hamas na son yin aiki tare da duk wata hanyar da falastinawa suka amince da su ko ta hanyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da ta kunshi ƙwararrun falastinawa ko kuma ta hanyar kafa gwamnatin tallafawa zamantakewar al'umma da masar ta gabatar don gudanar da al'amuran gaza a ƙarshen dokokin falastinawa ya yi watsi da duk wani yunkuri na aiwatar da shirye-shiryen gudanar da ayyukan da ba na falastinu ba ko kasancewar sojin kasashen waje a gaza babban jami'in na hamas ya kuma nuna jin daɗinsa dangane da matsayar da larabawa suka ɗauka na bai ɗaya kan batun falastinawa kan batun tilastawa falastinawa kaura musamman kasashen masar da kuma jordan da ya buƙaci kasashen larabawa da su taka rawar gani wajen sake gina gaza yana mai bayyana shi a matsayin mataki mahimmanci na ƙarfafa falastinu na hana tilasta musu gudun hijira da kuma dakile yunkurin isra'ila na lalata ƙasar palestinu da kuma kwace ikonta kasashen duniya dai da dama sun yi watsi da shirin shugaban na amurka donald trump na mamaye gaza da kuma kai falastinawa zuwa kasashen masar da kuma jordan al'ummar musulmi da sauran al'ummomi sun yi watsi da ra'ayin daga kausar murya suna masu jaddada hakan da kabilanci yakin kisan kare dangin da isra'ila ta yi a gaza ya yi sanadin mutuwar falastinawa akalla dubu arba'in da takwas da dari uku da tamanin da takwas akasari mata da ƙananan yara da kuma jikata wasu dubu dari da goma sha ɗaya da dari takwas da uku tun farkon watan oktoba na shekarar dubu biyu da ashirin da uku a ranar sha tara ga watan janairu ne yarjejen ta buɗe wuta da musayar fursunoni ta fara aiki a gaza wacce ta dakatar da yakin da isra'ila ke yi kan zirin sai dai batun cimma yarjejenar a mataki na biyu domin ci gaba da musayar fursunoni tana tangal-tangal kawo yanzu. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Litinin uku ga watan Maris ɗin shekara ta 2025. wanda ya daidai da uku ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 147 da sa gabata a rana irin ta yau uku ga watan maris din shekara ta 1878 bayan da dolar usmaniya ta sha kashi a yakin da suka gwabza da kasar rasha bangaren biyu sarrafa hannu akan wata yarjejeniya a wani wuri mai suna sanfano mamayar da rasha ta yi wa yankunan daular usmaniya ya samo asali ne sakamakon kwaɗayin da rasha take da shi a yankunan daular usmaniya wanda ta mamaye a yankin balkan a watan agustan shekara ta 1877 rasha ta kulla kawance da kasashen sabiya bulgaria romania da ke karkashin ikon dolar usmaniya kuma ta alkawalin basu yanci wannan ne ma ya sa rasha ta mame dolar usmaniya saboda raunin dolar usmaniya ta yi rasha ta ci gaba da samun nasarori a kanta a cikin sauri a yakin kuma gwamnatin dolar usmaniya ta buƙaci zaman lafiya a sakamakon yarjejeniyar st fano sabiya da romania sun samu yancin kai daga mamayar dolar usmaniya kuma bulgaria ta samu yancin kai na cikin gida. masu saurare ko kusan cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan maris in shekara ta 1992 bayan gudanar da ƙuri'ar raba gardama kusan kashi 100 na mahalta zaɓen raba gardama sun amince da 'yancin kai na jamhuriyar bosnia da herzegovina kuma kasar ta balle daga yugoslavia bayan ballewar slovenia da croatia jamhuriyar bosnia da herzegovina tana faɗin kasa kilomita murabba'i 51,129 kuma tana iyaka da croatia daga arewa daga yamma kuma serbia a gabas jamhuriyar montenegro a kudu maso gabacin kasar bisa kididdigar da aka yi a shekarar 1991 aksarin al'ummar bosnia musulmi ne kuma su ne mafi girma a kabilar jamhuriyar balkan bayyana 'yancin kai na bosnia da herzegovina ya zama farkon wata babbar fitina a tarihin turai na baya-bayan nan sabiyan bosnia waɗanda suka kaurace wa zaɓen rabu gardama tare da goyon bayan sojojin sabiya sun kaddamar da yaƙi mai tsanani akan al'ummar musulmi a faɗin bosnia tun da farko dai sabiyawa sun fara ne da aiwatar da kisan kyashi akan musulmi a bosnia herzegovina gallazawa ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane tare da lalata dukiyoyi da kuma kayayyakin mara rayuwa na al'umma bayan watanni arba'in 43 na yaƙi da kisan kiyashi da sabiyawa suka yi wa musulmi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 250,000 da kuma raba musulmi kimanin miliyan ɗaya da rabi da muhallansu a ƙarshe dai an sanya hannu a akan yarjejeniyar zaman lafiya ta dayton da kuma shiga tsakani na ƙasashen duniya a ƙarshen shekara ta 1995 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan maris ɗin shekara ta 2002 aka yi wani kasamin kisan kiyashi wanda mafiya addinin hindu suka yi wa musulmi a yankin gujarat gwamnatin indiya dai ta ce adadin musulmi waɗanda aka kashe a wannan kisan kiyashi ya kai 790 amma su majiyoyi masu saman kansu sun ce sama da mutane dubu biyu ne masu addinin hindu masu tsatsaura a suka yi wa kisan killa dalilin kisan dai da ake wa musulmi a jihar gujarat musamman ma dai a birnin ahmad wata gobara ce ta tashi akan wani jirgin kasa wanda yake dauke da masu ibada na mabiya addinin hindu kuma aka danganta hakan da musulmi da nufin haifar da husuma a tsakaninsu da mabiya addinin hindu amma daga baya ta bayyana cewa musulmi ba su da wata alaka da hakan cikin bala'in da ya afko a jihar gujarat ba wai kawai hukumomin jihar da 'yan sanda sun kasa hana kisan kyashin da aka yi wa musulmi ba ne a'a sun ma kasance suna da hannu wajen goyon bayan mabiya addinin hindu masu tsoron ra'ayi narendra modi na jam'iyyar baharatiya janata mai tsananin ra'ayin riƙau na kishin addinin hindu wanda kuma daga bisani zama firayim minista a indiya a shekara ta 2014 shine babban ministan jihar gujarat a lokacin da lamarin ya faru ko da wata kotu a indiya ta wanke shi daga hannu a kisan kyashin da ake wa musulmi amma an yanke wa mataimakinsa hukuncin daurin shekaru 28 a gidan kaso sannan kuma an yanke wa wasu jami'ai su talatin hukuncin rai da rai kan kisan musulmi 97 duk da wasu tsiraru amma kuma suna da yawa musulmin india ba su rayuwa a cikin yanayi mai kyau kuma daga lokaci zuwa lokaci wasu 'yan addinin hindu masu tsatsuwar ra'ayi suna kaiwa wuraren musulmin hare-hare wanda hakan ya hada da masallatai makarantu da cibiyu na addini har ma da gidajen jama'a inda sukan kashe musulmi babu gaira babu sabar a'uzu billahi mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wasalatu wasalamu ala ashirfil mursalin sayidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman domin ranakun watan ramadana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi takaitaccen bayani kan yadda ake ɗaura niyan azumi kamar haka. Kasancewan azumi ɗaya ne daga cikin ayyukan ibadu, to yana buƙatar ɗaura niyya, domin sharaɗi ne na ingancin ibada ɗaura niyya, wanda niyyar azumi ke nufin lizamtar kamewa daga abubuwa da suke ɓata azumi, daga fitowan alfijir na gaskiya zuwa faɗuwar rana, domin neman kusanci a wajen Allah maɗaukaki. Niyyar neman kusanci a wajen Allah maɗaukakin sarki. yana nufin mutum ya yi aiki domin Allah, ba domin neman yabon mutane ko burge su ba, kuma niyyar ita ce ke zaburar da mutum ya aikata abu ba yin furici a baki ba, saboda haka niyya a zuciya ake kullata, ba kuma sai an furta a baki ba. Ya halatta mutum ya dinga ɗaura niyyar yin azumin watan Ramalana kowane dare. kamar yadda ya halatta ya ɗaura niyyar yin azumin dukkanin watan Ramalana a daren ranar farko, sai ya zame ba sai ya yi ta maimaita niyyar kullum dare ba. Idan ganin watan Ramalana ya tabbata, wajibi ne a ɗauki azumi, nan, idan ganin watan Shawwal ya tabbata, wajibi ne a sha ruwa. Idan kuma a ranar ashirin da tara ga watan Sha'aban da dare ba a tabbatar da ganin watan Ramalana ba ta dukkanin hanyoyin da ake tabbatar da ganin wata, to wannan daren ya zame daren ranar talatin ga watan Sha'aban, saboda haka. washe gari ya zame cikon ranar talatin ga watan sha'aban wanda ake kira ranar da ranar kokwanto wato ranar da ake kokwanto shin ranar ɗaya ce ga sabon watan ramalana ko kuma cikon ranar talatin ce ga watan sha'aban don haka bai halatta a yi azumi a ranar a matsayin ranar ɗaya ga watan ramalana ba domin ba a tabbatar da ganin wata na ramalana ba a shari'ance saboda haka mutum yana da zaɓi ko dai ya sha ruwa a ranar, wato kada ya azumi, ko kuma ya azumi a wannan ranar na mustahabi a matsayin watan sha'aban ko azumin ramako na wajibi da ke kansa. Idan mutum ya yi azumin mustahabi ko azumin ramako na wajibi da yake kansa a ranar da ake kokwanto shin ranar ɗaya ce ga watan Ramalana ko ranar ƙarshe ce ga watan sha'aban, sai daga baya ya bayyana masa cewa ranar ɗaya ce ga watan Ramalana. to wannan azumin da ya yi ya karɓu a matsayin azumin watan Ramalana a shari'ance. Hakanan mutumin da ya yi azumi a ranar kokonto da niyyar cewa idan aka dace ranar farko ce ga watan Ramalana, to azuminsa na wajibi ne, idan kuma ya tabbata ranar ƙarshe ce ga watan Sha'aban, to azuminsa na mustahabi ne, to shi ma azuminsa ya karɓo a matsayin azumin Ramalana a shari'a, idan aka dace ranar ɗaya ce ga watan Ramalana. amma mutumin da ya yi azumi a ranar kokonto da niyyar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, a shari'a azuminsa da ya yi ba Ramalana ba ne, kuma ba na mustahabi ba ne. Mutum ba zai jinkirta yin niyyar azumin watan Ramalana ba har alfijir na gaskiya ya fito, wato wajibi ne ya yi niyyar azumin watan Ramalana cikin dare kafin fitowar alfijir na gaskiya bayan an tabbatar da ganin wata. Idan har alfijir ya fito, mutum bai yi niyyar azumin wata Ramalana ba bisa mantuwa ko rashin sanin an ga wata, sannan ya faɗaka kafin ya aikata wani abin da ke ɓata azumi. To idan faɗakarsa ta kasance kafin rana ta gota daga sararin samaniya ce, wato kafin lokacin sallan azahar ya shiga, mutum zai ɗaura niyyar azumin wannan ranar, kuma azuminsa ya inganta. Idan kuma faɗakar bayan rana ta riga ta gota ce, wato bayan lokacin sallan azahar ya riga ya shiga, to lokacin yin niyyar azumin wannan ranar ya shige, don haka sai mutum ya riƙe baki har zuwa lokacin shan ruwa, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Idan mutum ya wayi gari a ranar kokonto, da nufin ba zai yi azumi ba, sai kuma ya bayyana masa cewa wannan ranar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, domin an tabbatar da ganin wata a cikin dare. to idan tun da ya wayi gari bai aikata abin da ke ɓata azumi ba, kuma rana ba ta gota ba, wato lokacin sallan azahar bai riga ya shiga ba, to a nan wajibi ne a kansa ya ɗaura niyyar yin azumin wannan ranar, ya ci gaba da yin azumin, kuma azuminsa ya inganta a matsayin ramalana. Idan kuma lokacin da ya bayyana masa cewa wannan ranar ranar ɗaya ce ga watan ramalana, kuma ya riga ya aikata abin da ke ɓata azumi, ko a lokacin rana ta riga ta gota. wato lokacin sallan azahar ya shiga, to a nan lokacin jaddada yin niyyar azumin Ramalana ya shige, wajibin da ya hau kansa shine ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Mutum ya wayi gari a watan Ramalana da nufin ba zai yi azumi ba da gangan saboda saɓawa Allah, sannan ya tuba kafin ya aikata wani abin da ke ɓata azumi. shin ya tuba ne kafin rana ta gota wato kafin shigar lokacin sallan azahar ko kuma bayan gotawar rana ce ya tuba to dukkanin fuskokin biyu babu bambanci zai ci gaba da riƙe baki ne har zuwa lokacin shan ruwa sannan bayan watan ramadana ya ramakon azumin wannan ranar wato babu maganar jaddada yin niyya kafin gotawar rana idan mutum ya ɗauki azumin mustahabi a ranar kokonto sai kuma ya ɓata azumin ta hanyar yin riya sannan kuma ya bayyana masa cewa wannan ranar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, saboda an tabbatar da ganin wata a cikin dare. To wannan azumin bai inganta a matsayin azumin watan Ramalana ba, ko da kuwa ya sake jaddada niyyar azumin kafin gotawar rana, wato kafin shigar lokacin sallan azahar. Hukuncinsa kawai shine ya riƙe baki har zuwa lokacin shan ruwa, sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar. idan mutum ya ɗaura niyyar yin azumin mustahabi a ranar kokwanto, sai kuma ya aikata abin da ke ɓata azumi a bisa mantuwa, sannan kuma ya bayyana masa cewa wannan ranar ranar ɗaya ce ga watan Ramalana, saboda an tabbatar da ganin wata a cikin dare, to azuminsa bai ɓaci ba, kuma wannan azumin ya zame a matsayin azumin ranar ɗaya ga watan Ramalana. Kamar yadda wajibi ne mutum ya ɗaura niyyar yin azumi a farkon fara azumi. hakanan wajibi ne ya tabbata a kan niyyarsa a tsawon rana da yake azumin saboda niyyar barin azumi wato niyyar ɗauke hannu daga ci gaba da gudanar da azumin da yake yi takan ɓata azumi kuma ko da mutum ya dawo ya sake ɗaura niyyar ci gaba da yin azumin wannan ranar kafin gotawar rana wato kafin shigar lokacin sallan azahar a nan hukuncin da ya hau kan mutum da ya fasa ci gaba da yin azumin shi ne ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar. Amma dangane da hukuncin mutumin da yake taraddadi dangane da ci gaba da yin azumin da yake yi, wato yana kokonto, shin ya fasa azumin da yake yi ne ko ya ci gaba? A nan akwai maganganun malamai biyu, wasu malamai sun bayyana cewa azuminsa ya ɓaci, sai ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana. sannan bayan watan ramalana yi ramako yayin da wasu malaman suka bayyana cewa idan har taraddadinsa ya gushe ta hanyar tsaida aniyarsa na ci gaba da gudanar da azumin da yake yi kafin rana ta gota wato kafin lokacin sallan azahar ya shiga to sai ya jaddada niyyarsa azuminsa ya inganta waɗannan hukunce-hukunce sun shafi azumin watan ramalana ne kawai amma dangane da sauran azumi na wajibi da na mustahabi suna da hukunce-hukuncen da suka keɓanta da su a bigiransu. A watan Ramalana ba a wani azumi na daban da ba na Ramalana ba, misali, da mutum zai yi niyyar yin wani azumi na daban da ba Ramalana ba a cikin watan Ramalana bisa ganganci, to wannan azumin ɓatacce ne, amma da a ce mutum bai san watan Ramalana ya kama ba, ko kuma ya mance da cewa ana cikin watan Ramalana ne, sai ya ɗaura niyyar yin wani azumi na daban. da ba na Ramalana ba, to azuminsa ya inganta a matsayin azumin watan Ramalana na wannan ranar ba azumin da ya ɗaura niyyar yinsa ba. Amma dangane da hukuncin yin azumin mustahabi a watan Ramalana ga mutumin da yin azumin Ramalana ya faɗi a kansa, misalin matafiyi, akwai saɓanin malamai, amma itiyaɗi shine mutum ya nisanci yin azumin. Idan a ranar ashirin da 29 ga watan Ramalana da daddare ba a tabbatar da ganin watan Shawwal ba, ta dukkanin hanyoyin da ake tabbatar da ganin wata, to wannan daren ya zame daren ranar talatin ga watan Ramalana, saboda haka wajibi ne washe gari ya tashi da azumi, idan kuma mutum ya ɗauki azumin ranar talatin ga watan Ramalana, saboda rashin tabbatan ganin wata, sai kuma da rana ya samu tabbacin cewa a jiya da dare an ga watan Shawwal, wato ranar da yake azumi, ranar sallah ce, to wajibi ne ya sha ruwa. domin haramun ne yin azumi a ranar sallar idi idan kuma sai bayan da mutum ya cika kwanaki talatin yana azumi sai daga baya ya bayyana masa cewa cikon azumi na talatin da ya yi ranar ɗaya ce ga watan shawwal wato ranar sallah ƙarama ce da haramun ne a yi azumi a wannan ranar to babu matsala dangane da azumin da ya yi a ranar sallah domin ya yi azumin ne bisa rashin sanin an ga wata yanzu kuma ga addu'ar rana ta biyu a watan Ramalana mai alfarma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah وجلب لي فيه من سخطك ونغموتك ووفق لي فيهن لقراءة آياتك برحمتك Ya allah ka kusantar da ni zuwa ga abin yardarka a cikin wannan wata mai alfarma sannan kuma ka nisantar da ni daga abin da ba so da kuma fushinka a cikinsa kuma ka bani damar karanta ayoyinka a cikin wannan wata da rahamarka ya mai rahaman masu rahama Daga ƙarshe nake muku fatan Allah ya karɓi ayyukanmu a cikin wannan wata mai alfarma, tare da dawamar da mu a cikin rahamarsa da jin ƙansa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yeah. Robin. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai zamo kan azumin watan Ramadan. To yau za mu ji irin shawarwari da masana sha'anin kiwon lafiya ke da shi ga masu azumin musamman wajen buɗe baki da kuma sahur. da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar yadda aka shirya farko shirin na yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan azumin Ramadan. Kuma idan ana tuni a makon jiya muna tare da Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita daga birnin Jos a tarayyar Najeriya. inda muka tattauna kan wasu larurori da masu fama da su kan iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumi irin su ciwon suga ciwon zuciya da koda da dai sauransu wanda likita ya bada shawarar mai fama da su ya nemi ƙarin bayani ga likitansa kafin ya kai ga ɗaukan azumin to dukta yau shawarwari ne muke son a baiwa mai azumi kasancewar zai shafe sa'o'i masu yawa ba tare da shan ruwa ba ko kuma cin abinci kafin mu kai ga gabar waɗannan shawarwarin dakta a likitance kuya masana sha'anin kiwon lafiya ke fasara azumi Bismillah Wato azumi wanda a turanci akan kira shi da suna fasting. A yanayi ne da mutum kan hana kansa ci da sha na wani tsawon lokaci. A wani lokaci akan bambanta azumi kala-kala don akwai addini akwai kuma wanda ake bukatar mutum ne saboda za a bar gaji. Misali, in za a gwada mutum siga Ah, akan so a gwada da safe so za a ce mutum ya yi azumin dare ma'ana da ya ci abinci karfe takwas da dare ba zai sake cin wani abincin ba wannan ne yake shi overnight fasting ko kuma azumin dare a ah, wato da ya rike baki daga ya ci abincin dare sai har zuwa satin da za a bar gwaji ba zai ci abinci ba akan yi haka yanzu a gwada wa mutum yawan maikon da yake jinin shi a ah, wato abin da yake shi lipid profile musamman mutane da suke da ciwon da ya shafi ciwon zuciya ko ciwon daskarewan jijiyoyin jiki aka gwada wannan kitan da yake yawa a jikin mutum to amma ana so a sami mizani misali ba za ka haɗa sigan mutumin da ya ci abinci awa daya da wanda kuma a gaban shi ci abinci ya kai awa shida ba dole za a samu bambanci so akan so a sa mutane a mizani daya saboda a gwada a ga wane ne jikin shi bai amfani da siga shi sigan ya yawa a cikin jini wane ne kuma jikin shi sigan yake saukowa daidai bayan ya ci abinci saboda haka dole sai samu tare akan mizani da an yi one night fasting sauran akwai arziki kuma na addini shi wanda su addinai daban-daban suna da shi a misali a musulunci ta ga daga lokacin alfijir har zuwa lokacin da rana ta fadi dare shiga shi ne namu na azumi da muke ko azumi na nafila ko na farilla kamar mazumin ramadan kenan to wannan kenan Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To rikita kamar yadda muka yi bayani musulmi a yayin gudanar da azumi yakan kauracewa ci da sha daga fitowar alfashar har zuwa faduwar rana ganin cewa an shafe tsawon waɗannan sa'o'i ba tare da sanya komai a baka ba kuma aka zo lokacin buɗe baki wace shawara ce za a baiwa jama'a duba da cewa a lokacin ga zumuɗin cin wani abu ya zo. cewa mutum ya takuru ya takuru bai ci abinci ba tun daga asuba zuwa faduwar rana dole dai ya ji zumuɗin cin abincin ya karu ya zama mutum ya ci abinci ya karu saboda haka lallai mutane a jure wa wannan zumuɗin domin ya kai ga mutum ya ci ya yawa fiye da kima ci ka iya kullewa ciki ka iya ɓaci sannan ya tada wani ciwo musamman irin da nau'in kwanifi da kuma ulcer a waɗannan za su iya faruwa da su ana so mutum ci a hankali kuma ya zaɓi abin da ya ci aka so a yamma inda ko da dabino ko ita itace a buɗe baki in bari ya tsirga a jiki bai nauyi ba aka yi salloli to daga baya kuma kan iya ɗan cin wani abu ne na wannan nauyi amma cin abinci ma mai nauyi da daddare gaba ɗaya alfanun shi bai da yawa Ah, domin ah, mutum yana bacci ba yana bukatar cikin shi zubar nauyi ba ne ah, ana bukatar cikin mutum ya zama madaidaici ba tare da ya cika shi dam ya gyatse ba sannan kuma bayan an sha ruwa kada mutum ya kada cin abinci da yawa akan so mutum ya dan sha mai ruwa ruwa cikin shi ya buɗe sannan kuma kada da ya ci abu mai yaji bayan hanjiyar ya babu komai a cikin shi a zo kuma a tafka mar kayan yaji nan ma yakan iya sa kwannafi wato dyspepsia ko kuma ma abin ya zarme ya zama jisabban ciki wato peptic ulcer wato cikin hanji mutum ya sami miki rauni. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. wannan wannan kenan aza dole a kiyaye komai a cikin nuna an san an takuru an sha yunwa eh, in aka ba abu za a so hama hama cinye lokaci dama wannan bayi da fa'ida eh, kan so a ta hankali kuma daidai gwargwado to dokta wajen sahur kasancewar daga an yi shi ba kuma zancen sake cin wani abu daga ketowar alfajir din har zuwa faduwar rana wani shawarwari ne za a baiwa jama'a eh kwarai da gaske ah, yi magana kan abin da ya fi damun mutane da dama wanda da dama jama'a ah, sun taba lura da haka misali mutum ya yi suhur kuma ya bacci da wuri ya koma bacci akwai wani mutum ya tashi da safe cikin shi ya kumbura ya dinga gyatsa mai wari abinda hausa kan kira magwas to wannan magwas ma zai taimakawa sosai wurin mutum ya samu larura a cikin hanjin shi musamman irin dangin wato miki ciki gamban ciki wanda abin da kira tafti ne to wannan kan iya faruwa amma zai fara da wata kila kwanaki ne tsarini magwas Ah, na ake kira acid reflux ah, za su iya damun mutum su hana shi sukuni ma ko da ya yi sahur din so ai eh, lalle lalle ya so mutum zai yi sahur da dan tazara ya ba da dan lokaci kan lokaci da ya ce ce shi dam sannan bayan sahur kuma eh, je kwanta ya a aka so a jiki ta har abinci mai tsirga kafin mutum ya in zai bayan ya sallake kenan eh, mutum ya samu ya koma ya ƙara rurumawa zuwa safe Um, so wannan wannan wannan shawara inda mutum da sukuni kar daga yin sahura aka yi sallah kuma a cikin kowa bacci ya za a bari abinci ya tsirga kafin watakila a ruruma to wannan mai yanayin shawara na da muhimmanci masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin To masu sauraro gashi dai daktar namu ya kora da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka sai a tarbe mu ranar talata mai zuwa domin jin ci gaban wannan babi da muka buɗa game da azumin watan Ramadana. Yanzu dai a madadin shi daktar namu Sabo Ahmed daga Jami'ar Jos a jihar Plateau da ke tarayyar Najeriya ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku ayi ibada cikin ƙoshin lafiya. badan dan da yabo kurin wa kadai dan su ceci ai sakewar na ga Allah rabi